Muna tafe da jerin jaruman Kannywood da aka daina jin su. Shin da gaske ne sai bayan rasuwar Kamal Aboki ya ƙara suna? Kun tuna da waƙar jarumar mata ta Hamisu Bireka? Waɗannan da ma ƙarin wasu labaran ta cikin shirin na wannan lokaci. Wata sabuwa. makon jiya, Miniya ta rawaito wasu furudusoshin masana'antar kanewa da suka yi shura a baya, amma yanzu aka daina jin su duk kuwa da cewa suna nan da ransu. A wannan makon, Aminiya ta zakulo wasu jarumai maza da mata da su ma aka daina jin ɗuriyarsu a masana'antar. Na farko akwai Abubakar Shehu da Hamza Talla mai fata da Bello Muhammad Bello da Tanima Akawo da Zainab Indomi da Sani Musa mai iska da Bashir Bala Ciroki sai kuma Aminu Ilu. Sauran jarumin sun hada da Sadiya Muhammad wacce aka fi sani da Sadiya Gyade, da Muhammad B. Umar wanda aka fi sani da Hankaka, da Karkuzu, da Hussaini Sulaƙoƙi da Shu'aibu Idris Lalisko, da Fati Baffa da aka fi sani da Fati Bararoji, sai Hafsat Shehu da Nura Imam, da kuma Hajara Abubakar da aka fi sani da Dumbaru. wata sabuwa. A wani labarin kuma a ranar Litinin ɗin da ta gabata ce ɗan wasan barkwanci Kamal Aboki ya rasu a hatsarin mota a hanyarsa ta dawowa Kano daga Maiduguri. Jarumin ya fi yin fice ne a barkwanci a shafukan sada zumunta musamman a TikTok da Instagram inda yake yin bidiyo ya saka. Sai dai da yawan mutane ba su san Kamal ba sai bayan rasuwarsa, inda har wasu suke mamakin kwarewarsa. Hadimin shugaban kasa Bashir Ahmad ya wallafa a shafinsa na Facebook cewa gaskiya margayi Kamal aboki ya yi zaman amana da samun shaida mai kyau daga gurin 'yan uwa musamman abokan aikinsa. Ban san shi sosai ba, amma daga jiya zuwa yanzu kusan dukkan shafukan sada zumunta maganar rasuwarsa ce ta fi ɗaukar hankali. Allah ya ji kansa ya kafarta masa ya sa aljanna ce makomarsa amin. Mu kuma a duk lokacin da tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. A wani hoton rubutu da Zainab Salisu Muhammad mai suna official Zizango ta yada an rubuta a jiki cewa lokacin da yake raye babu wanda ya damu da taimakonsa wajen yada harkokinsa ko rayuwarsa daga shi sai abokansa da masoyansa na gaskiya. yanzu ya rasu kowa na saka hotonsa a shafinsa yana kuka saboda riya kar wani ya ce ban ga ka ɗora shi ba wallahi mu ji tsoron Allah mu so mu tun muna da ranmu A sai mutum ya mutu za ka zo kana son shi ba Allah ya ci kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a ƙasan wannan rubutu ne Mansur Makeup ya ce wallahi tallahi gaskiya ne wani shafi mai suna cigar Fabrics Ammo ya yi martani da cewa hakan shi shine yake nuna rahamar Allah ta'ala tana tare da shi insha Allah daman wani masoyin sai bayan babu kai sannan Allah ya dasa soyayyarka a cikin zuciyarsa Allah ya ji kan kamal ne kawai duk wannan rubutun bai taso ba duk wanda kika ga ya shi to soyayya ce kawai Daga cikin waɗanda suka yi rubutu a kan rasuwar Kamal akwai Nuhu da ɗan ƙwallon ƙafar Najeriya Ahmed Musa da sauransu. Ahmed Musa cewa ya yi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah mana roƙonka ka ji kan bawanka Kamal Abuki kai masa rahama. Lallai mun yi rashi babba, jama'a muna roƙo da ku saka shi cikin addu'a. Allah ya sa ya huta amin. Kusan dukkan shafukan da Aminiya ta garzaya na jaruman kanewood ta ga yadda suka yi rubutu tare da addu'ar Allah ya ji kan mamacin. To ko yaya makusantan shi suka ji da rasuwar tasa? Wata sabuwa ta ji ta bakin Usman Ilyasu Usman wanda yake ne ga marigayin. Yadda Allah masa rasuwa ne misalin karfe uku haka na je gidan mamanmu da gaya mata bana jin daɗi dama a satin. sai take ce miki da magana ce mata ni ba sani ba sai ta dauko ta rari aka ta bani na yi turare ne wanka na yi turare ta bani maganin gargajiya haka na sha na zo na zo na ina da cin abinci sai take ce ka faɗa min me ke damun ka sai ta ce mata ni wallahi ba sani ba sai ce to in kira mata kama da hankalinta bai kwanta ba dai kawai in kira mata ji sai na ce to shi kenan na kira shi ce na ban ma daga ba kawai bai ma ban ma ni magana da shi kawai da mika mata sai nake cewa kai kana ina ne yake cewa Allah ga nan muna kan hanya mun kusa shigowa eh, gaiba shi Allah to daga wannan mutanen kawai sai na ce mata to shi kenan na tafi na ce mata na tafi eh, kan hanya ina zuwa muna gasa da wata bai Allah sai aka ce kai kana kan uwa da aka mun magana da Nuru ma na ce masa ni ba na ji aka ce to kana dan wanda zai tafiya ne da eh ina dan wanda zai tafi daga Maiduguri zuwa Kano dawowa ce ko tafiya ce dawowa sai ce to ka zo azumi tara da yanka da ce me yake faruwa bai yasa bai shi sai aka ce ko yanzu ya kace waya na kama hanya jin ga mahaifiyar mu sai aka ce sai na sake kare shi da hakan na duka ta bai eh, wani dan sanda daga yake ce ke ne wayan nan ba Allah bai rasuwa a sai da darasa da ke min daɗi sai ya same ga malakwace ga wasa su wajen goma sha biyu ko sha biyar da yawa ga tunan dai barkatai wasu kafofin su cire wasu kuma ga zanen suna ta yiwu suna ta nishi Kamal mai shekaru 26 da haihuwa an haife shi ne a unguwar Kawo Lambu a Kano. Ya kuma yi karatunsa a makarantar firamare ta Hotoran Arewa. Ya kuma yi karatunsa na sakandare a makarantar sakandare ta Magwan. Ya kuma soma wasan barkwanci ne a tashar YouTube a shekarar 2013. kasancewarsa mutum ne mai son nishaɗi da ban dariya da kuma wasa da yara salon barkwancinsa na musamman ne da yake amfani da jajayen fata masu jan hausa wanda hakan ta saye farin jini ya kuma yi ɗimbin mabiya a shafukansa na dandalin sada zumunta shin ko da me za a iya tuna da kamal aboki baya ga wasanninsa na barkwanci gaskiya bai isa bayyana su sai dai kuma faɗa muku wasu a takaice abin da yasa na faɗa ka shi ne saboda kamal ya kasance aboki a guri na kuma kare kuma dan uwa kamal zai abu duk abin da zai ya zo sami ne ya ga mun ya nake gani a matsayin da yayansa yana mun biyayya inda zai tsoho ka zai rike mun biyayya ba zan taɓa manta ba wata rana yake ce min yaushe ne zai fara maganar neman gurin zamansa sai nake ce mai to shikenan insha Allah nan da dan lokaci za mu fara magana yake ce ba mama ba ma ka tashi ginin ba ko kuma ka tashi yin auren ma ka ji ba mutum ma bai da rabo zai yi mutu a kowane lokaci akwai yara a unguwannin su abin da ya kara daga ba kaliji yaran su sun zo suke cewa shikenan mu wanda zai ke kora mu muna yin sallah ya mutu yana da girma mutane sanin ya kamata kamar bai shi da kwaɗayi ni dan uwansa da duk abin da zan faɗa ko da ba yadda ba jama'a ce da ne Allah ba ji da jigar shi Allah ba zara ba Allah ba ji da yake da karshen mu wata sabuwa Na wata sabuwar kuma fitaccen jarumi a masana'antar Kannywood kuma ɗan siyasa a jam'iyyar NNPP Abba Mustapha ya ce gwamnati ce ta lalata harkar fina-finan Kannywood. Al-Mustapha ya bayyana haka ne a tattaunawarsa da gidan rediyon Freedom da ke Kano, inda ya ce rashin tallafa musu da gwamnati ta yi ya sanya sana'ar ta faɗi ƙasa warwas. Suwaye suka lalata harkar fim? Gwamnati. ina kuɗi yake a cikin harkar fim ai babu kamata ya gwamnati ta ba da tallafi tun da 'ya'yanta ne domin masana'antar a ƙarƙashinta take ko biki san akwai hukuma ta tace fina-finai da ta haƙƙin mallaka ba ne to me yasa da aka samu matsalolin kuɗi ba ta shigo ba me yasa duk ba ta zo ta bamu jari ba in ji almustafa jarumin ya kuma ce baya ga waɗannan dalilai ma idan gwamnati na buƙatar a tallata ta 'yan fim ɗin take nema wata sabuwa. A wani labarin daban wakar jaruma ta fitaccen mawaƙi Hamisu Bireka ta kafa tarihin samun makallata miliyan goma. Wakar wadda ta fara tashi a lokacin kullen annobar COVID-19 lokacin da matan aure suka rika rawa suna kaiwa mazansu abinci a wani yanayin gasa da ya samo asali daga ajin Aisha Falke. Haka kuma tun daga wakar sai likafar wadda ta hau wakar Momi Gombe ta fara tashi inda a yanzu haka take jan zaranta a masana'antar Kannywood. kullum ina binki sallar zauna da sogunki na kalma ta soyayya ko ɗaya kin kasa min in ji sanyi kaunar ki za ta kashe ni ki sani ba san na to be with you as a family, baby. Let him to be your husband, he love you too. Okay. Yeah, yeah, since he never told me that he loves me, he loves me. Kapana mata ko ba ta suna kaunar ta ba san ta yi. I know, I know what you say. Now I know what you say. Na ce miki ko ba ta suna na rita ba san I love you so much because you love me, baby. I want to be with you because you want to marry me. Baby, come close to me. I don't want to miss you. I try to learn your language, baby, because I do love.